um, shi da wannan fim ɗin wato lokacin da aka kawo min script ɗin da na duba an nuna labari ne akan abin da ya faru a zaria tsakanin muslim brothers da sojoji inda aka kakashe aka harbi muslim brothers so lokacin da aka kawo min har ga Allah ban taɓa sanin a ko wani document ko littafi da aka taɓa rubutawa ne wannan sunan ba fatal arrogance Sosai daga bayan nake ji shi a kowane littafi da aka taɓa yi wanda kuma gaskiya har ga Allah kamar da na faɗa ban san da shi amma da na karanta script din a gaskiya ban ga ɓatanci ba saboda an nuna ne irin yadda dai abubuwan da suka faru to sai dai ka san script wani lokaci ba lalle bane ya baka clear picture na labari ko kuma lokaci za a iya baka bayan ka karanta kuma hmm. idan ka zo kana yi din kuma za ka fahimci akwai kurakurai ko kuma wani bangaren kuma lokacin da kai baka nan kuma ya wani abu wanda kuma zai ga za a ga sabanin haka to lokacin ma da aka bani da labarin sai dan tambaya su waye za su dauki nauyin su su nuna nan akwai wani human right group amma ka san irin wannan ka fiye tambaya sai aga kaman ko kana kokarin ka karba aikin ne ko wani abu sai mutum ne ce wani human right ne kuma a wajen su wannan wakilan su na human right din suna zawa dan ni kusan ma a motan su ma ake kai ni location saboda haka ni dama na fito ne a matsayin Uh, muslim brother wanda ni ma aka harbe ni a hannu haka hmm. a karakta na mutu na yi kamar six in haka a fim to uh, tsakani da Allah uh, ni acto ne ba ni da wani hannu a ciki hmm. ba ni aka ba aikin ba ni kawai an kira ne a matsayin jarumi in interpreting role to amma ko da muka zo muna aikin tsakani da Allah kamar yadda na faɗa akwai inda na ga kurakurai kuma na yi ƙoƙarin in ja hankalin masu fim ɗin domin su gyara asali ma yadda na tambaye su nace, ce to nisa irin wannan labarin za ku kai shi Enugu? tunda mutanen ba hausawa ba ne ba su jin hausa kuma yawanci ba wanda za su za ga ba musulmai ba ne saboda in aka ce duka musulmai ne za ga kowa ya ƙoƙari ya yi ya interpret role ɗin shi daidai ba tare da ya kauce ba sai suka ce a ai haka aikin da yake dai irin dai ka gane a dai ɗauki maganan ka dai kaman kama kaman you know ba dauki dai maganan ka bari kaman ya kake musu shishigi haka to akwai kuma wani abu wanda dole ne wanda yake misali muslim brother ne kai kowa ba ma muslim a san matsayinka na musulmi ma an ka gani dole ya daga ma hankali akwai hoto da ya dinga yawo na Mr. Pete Idoche wanda ya saka kaya haka kuma ga kwalbar giya a hannunsa da nan da wata yarinya. To, wannan na so in wa jama'a da kai. wayarwar da zan yi shine billahi lazi la ilaha illa huwa wannan hoton ba fim din yake ba suna shashancin su ne kawai suka dauka kafin a ci action shin ko shi jarumi yana da damar ya ce to a'a baya san baya san inda ya fito a a bar shi a cikin fim din ko ya nemi a cire ko akwai irin wannan hurumin eh akwai hurumin to amma hurumin yawanci za su ce maka to shikenan za su cire ka amma za ka biya su dame to a halin yanzu zaɓi biyu na ba wa su masu fim ɗin cewa idan har ba za su gyara ba misali let's say a ce masu ce a'a ba za su gyara ba to a shirye nake don ba su kuɗi su cire ni daga cikin fim ɗin saboda wai aka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Shin daga lokacin da aka fara waɗannan maganganu ko akwai wata irin ya Allah ko barazana ko wani abu da ka fuskanta? A babu wata barazana sai dai kawai zagi da tsinuwa. <laughs> to kuma wannan dole ne ɗan adam sai kai masa uzuri saboda duk wanda ya ga wannan misali a irin wannan halin dole kuma ya ga da nasa a ciki sai ya ji ba daɗi. Shin tun da ka fara wannan fim ɗin ko har zuwa yanzu da cece kusan da ya faru, ko kana da na sanin shiga fim ɗin? Eh gaskiya na yi da na sani saboda a farko na shiga ne da kyakkyawan niyya to kuma kaga da abubuwa suka suka dole za ka ji ba daɗi tunda wani zai kira ka ya ce haba mala yakubu ya kai haka ya ka fito a karance to ai shi a harkar mu na fim kakan iya fitowa a boka za ka iya fitowa a malami za ka iya fitowa a ɗan sanda za ka iya to amma ba laifi ba ne wannan amma idan shigon fim ɗin ma ya saba zai saba ma wasu to bai kamata ka fito ba ah, abin da sani da na sani shi ne ni ba na san negative public na fi so duk lokacin da za ka ji sunana insha Allah ka ji wani abu ne na mutunci na kyautatawa a hmm. tunanina ah, akwai mutanen da ah, ba a yi musu daidai ba misali wanda kusan kowa sani misali lokacin da aka yi ta saboda shi rai na dan adam bai kamata a ɗauke shi ba ko ya yi misali to shi aka ga lafin za a yi wanda za a fayyace gaskiya ga abin da ya faru to sai na ce to barin shi